Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban cigaban labarinmu mai suna sarautar mata. Na marubuciya Zainab Idris maka. wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Anti, kamar kin san cewa dama ina son ganin ki wallahi ido rufe, lafiya dai ko kubura. Anti Rahima ta tambaya da sauri tare da dakatar da kwaf ɗin lemon da za ta kai a bakinta. Tana mai kurawa 'yar uwar ta ta ido don jin me za ta ce inda take ƙara ganin lalacewar ta idanuwanta. Gaban anti ya yanke ya faɗi da ta ga kufura ɗin tana hawaye tana furta ciwo. Take furta cewa lafiya? Take furta cewa lafiya anti. Anti Rahima ta ce ina babu lafiya dubu fa da duk kika kin wani susuciya ka. Kuka kubura ke yin ta mata inda ta kasa mata bayanin komai sai shekar kuka. Haba kubura ki daina wannan kukan ki min bayani. Na san halin da kike ciki. A cikin kukan kubura ke cewa anti wallahi ina matsala. Kunci ya min yawa a rayuwata. Dan tun shigowa ta gidan nan ni na san irin halin da nake ciki a gidan nan. Oya yanzu ki nutsi ki share hawayen ki faɗa min halin da kike ciki dan mu san abin ni a kai. Kubura ta dakatar da kukan da ƙyar bayan rashinta da antin ta yi sannan ta fara bayani kamar haka. Cikin sanyin murya Kubura ta fara magana da ‘yar da ‘yar tata tana cewa anti, da farko na ɗauka cewa aure a gidan mai kuɗi shine kwanciyar hankalin ɗiya mace. Murmushi ‘yar uwarta ta yi tana cewa idan har an dace haka ɗin ne ai. Kubura ta ce to ni anti zan iya ce maki ban dace ɗin ba gaskiya. Subhanallahi in ji ‘yar uwar tata, inda ta ƙara mai da hankalinta sosai ga ƙanwar tata. Anti, Tsakanina da Nura ba zaman lafiya ko kaɗan hasali ma, sai nake ganin yana min ɗaukar mazinaciya tun a waje. Subhanallahi shi Nura ɗin kuma sam anti ba ruwan shi da al'amarina ina kallon yadda yake tarairayar matar shi da yaranta. Amma ni kamar an aje mai ni dole a gida yake kallo na. Kubura ta rushe da wani kuka mai sama zuciya tana faɗawa wa ‘yar uwarta irin mugun tsane da ƙiyayyar da mijin nasu ke gwada mata, wanda bata fahimce shi ba. Nan Antirai ma ta samu ta yi shiru take ba ta shawarar cewa ta samu lokaci ta tambaye shi. Idan ma har wani abin ne to ki ba shi haƙuri don Allah an ce dukawa wada ba gazawa ba ne mijinki ne. Za ki iya ba shi haƙuri yadda ya dace. In Allah ya karɓa mana sai ki ga ya sauko ya haƙuri ku fahimci junanku. Kubura ta amsa mata da to anti insha Allah zan yadda kika ce din idan ya dawo. Ta so faɗa wa anti zancen fitar daren da Nura yake sai ta ga rashin dacewar haka. ta ce a ranta ko banza sirrin mijinta ne wannan yanzu da ta samu ta gyara zama su tukun don shi ne wajibi tun zuwa na gidan umma Tun zuwa na gidan Umma bata taɓa tada ni sallar asuba ba, amma sai gashi yau muna cikin wani irin barci mai daɗi. Don rungume da junanmu muke a lokacin. Ƙara yadda bugun ƙofar Ƙaran yadda take bugun ƙofar tana cewa a cikin ɗaga murya gari ya haske haka a ce ba ku buɗe ƙofa ba. Dalilin miƙewar mu kenan a cikin sauri ina ƙoƙarin zare jikina daga nashi na ji ya rike ni gam a jikin shi. A hankali ya raɗa min cewa ƙyale ta har ta tafi sai ki tashi. Ƙara lafewa nan yayin da nake jin hannayen shi a jikina yana yawo. Muryar Umma daga ƙofa tana cewa wannan wani irin sabon halin rayuwa ne. A ce an yi sallah mutum yana kwance liƙe da mace kamar cingom. Mugun rayuwar nan da yaran Fulanin daji da nake gudu shine za a fara kawo min shi a gidana? A hankali na ɗan da idanuna har ta kai na ɗan sauke ajiyar zuciya ba shiri. Muryar shi na ji kamar mai raɗa yana ce min kada ki ta zancen umma a ranki. Dan ba wurin ramawa ba ne. Da a ce wani ne wannan magana ni da kaina yau zan ba shi amsa da kaina. Bayan tafiyar Umma da 'yan mintoci na jiya sake ni yana ƙoƙarin miƙewa daga zaune, inda na ɗan limshe na saboda ba zan iya kallon idanuwan shi ba a lokacin. Dan abubuwan da ya faru a tsakani yana ɗan dawo min a zuciyata a hankali. Umma tana a tsakar gida a bakin murhu tana ƙoƙarin kunna wuta a murhun wai za ta sa wutar dama koko. Ta ji motsin buɗe ƙofar ɗakin mu a lokacin ta ɗan jiyo tare da ɗan ɗagowa daga duken da take. Hamza ɗanta ne ya ɗaure da wani sabon zani a jikin shi sai butar da ya riƙa a ɗayan hannun shi. Yanzu Hamza wani sabon rayuwa kake son tsoro da shi a gidan nan? A ce ana sallah mutum yana kwance har rana haka? Kada ka bari yarinyar nan ta canza maka rayuwa, Dan ni ba na son ganin haka. Bai yi magana bai nufi ban ɗaki sai dai bai ƙarasa shiga bai ji Ibrahim yana cewa wai umma wani irin hali ne kuma haka kike son ki tsoro kanki ne. Gaskiya gaskiya kan san bai dace ba gaskiya. a ce da mutum da matar shi kuma ba za su sake ba a gida baki umma ta buɗe tana kallon mara kunyar ɗanta ibrahim ta ce to uba na yi min faɗa ai sai ka yi na san cewa ka isa mara kunya kawai ka bari ka jira lokacin naka dan gaskiya dai hakan bai dace ba umma baki ga laifin ɗanki ba sai na ɗiyar mutane kawai ya fice gidan yana yana ta fawon kaɗa kanshi a cikin nuna bacin rai Cikin daurewa na fito daga ɗakin tare da ɗan tafiya kamar mai sanda na shiga ban ɗakin na wanka. Ina fitowa tana a bakin randa tana ɗiban ruwa a cikin tukunya. Na kawar da kaina na shige. Sai da na shirya tsaf na fito don karɓar aikin a hannunta ta shige ta bar ni ba tare da ta tanka min ba. Ina kammalawa na kai mata ɗaki a cikin robar gabaki ɗaya don ta raba mana. Sai a lokacin ne mata ina kwana umma. Kamar ba za ta tanka min ba sai na ji ta amsa a kausashe. Zan juya take cewa da koyin da za a zuba wa mijinki nashi. Kwaf ɗin silba mai murfi na ɗauko tare da ludayin shi. Bayan ta zuba ina tsaye sai na ga ta ja kwaf ɗin zuwa wani side ɗin ɗakin. Ta manna mun a bango ta aje. Ta manna mai a bango ta ajiye hakan ya sa ni juyawa don na san ba za ta bani na kai mai ɗakin mu ba kenan. Sai da ya gama duk wani abin da yake a ɗakin ina waje zaune don ina tsoron na shiga ɗakin ta ce min jaraba ya kai ni ɗakin. Ina a zaune gurin ya fito sanya a cikin shigar wando da riga na wani farin yadi. Ya rikide ya koma saurayin shi tsaf. Gani na zaune a kofa cikin yar damuwa ya sa shi dan tsayawa a kaina yana tambaya ta ko me ya faru. Dariyar yake ne ina cewa ina son na karasa aikin da ke gabana ne da safen nan. Ibrahim ne ya shigo yake cewa amarya me za mu karya da shi ne tun da yau muna da bako a gida. Na ce kunu ne ya Ibrahim kuma yana ɗakin umma a can za ka karɓa idan za ka sha. Ɗakin Umma ɗin ya nufa inda ya samu ɗan uwan shi, Umma tana miƙo mai kwaf da kunun shi a gaban shi. Ya ce ba dai anan zaka zauna karyawa ba matar ka tana can a takura waje. Wannan wannan an yi dakaran dakaran ɗa a gidan nan. Idan ya tsaya ya sha anan wani abun ne ko kuwa? Ita Aisha ɗin ce takura a waje. Ina ina ta je ta samo kofin da za a zuba mata nata kokon ne ko? baka ji matsala ba yaushe kuma ba ka ji matsala ba yaushe kuma wacce ta yi aikin za a ce wai za a zuba mata wanda za ta sha kuma ba tare ta kula ibrahim din ba ta fara kwala min kira na zo da kwaf ɗina a zuba min kunu simi simi na zo da kofi na inda ta zuba min rabin kofi ta ce na ɗauka na juya na bar ta ce na ɗauka na juya na bar ɗakin Amsa yana daga gefe kwaf ɗin shi cike da kunu ga ƙosai a cikin wani kwanon silba mai ɗan faɗi na yi da kallo bai ji daɗin yadda ya ga umma ta min ba a lokacin Safiya mike tsaye yana ɗaukan kwanon kosan da ke a gefen shi. A'a, a'a ya haka kuma. Ina kuma za ka ne wai karyawar ka tsaya wuri guda mana ka natsu mana. Ya ce Umma zan koma ɗaki ne can mu karya don na ga bata samu kosai ba ita. To, to aje min. Daman kosan daga ni sai kai na saya wa ban saya da kowa ba. Da haka idan ya ishe ka ne sai ka bar min ni na ci. Ya ce to Umma zan ci ne na bai 'yar mutane bata ci ba ita. Ita ɗin alhalin ta gani. Ibrahim ya ce, Ibrahim ya ce, ko ma ba ta gani ba, haƙƙin cin da kai ba ta yi ba, ai yana a kanka ai. Marmushi ya bar kwanon kosan a gurin ya ɗauki kunin shi zuwa ɗakin. Umma ta bi shi da rara tana cewa to, lallai yaron nan kana son zance. Yoni ina zan iya wannan haka na ciyar da ita wani koko da ƙosai can. Ɗakin ya shigo da Salama ina zaune a saman ledar ƙasa da kofin koko a hannu ina sha a hankali. Muna haɗa ido yake cewa ki ajiye wannan ki sha wannan sai ni ki bar min wancan ɗin. Ina ɗan in ina na ce a'a ka bar shi wannan ɗin ma ya ishe ni ai. Sautin muryarsa na ji yana cewa Allah ya buɗa mana wata rana sai labari ai. Idan na samu sarari ai sai na dinga sayo abin da zaki girka naki na kanki kici. Na ce a cikin sauri ka bar shi kawai yaya ai na gidan ma yana isa ta. Ya ce cikin ɗan idanuwan shi ke dai Allah ya mana buɗi kawai. Na karɓa mai da faɗar amin tare da ɗan ci gaba da kurɓar ɗan kunin da ke a cikin kwaf ɗin da ke rike a hannuna. Wata ajiyar zuciya ya sauke gami da fesar da iska daga bakin shi. Wani irin bala'in tausayin shi ya kama na a lokaci guda. Dan na san cewa shi mutum ne mai haƙuri da sani ya kamata. Ga hangen nesa gare shi. Ranar idanuwar umma a kaina kamar wacce ke son fahimtar wani abu a gona. Na kammala duk wani aiki da ke a gaba na kamar yadda anti Zara ta faɗa min wanka ne na saka wannan kayan da Antizara Zara ta bani. Dan kayan sun matuƙar burge ni dan ina son su sosai saboda suna fitar min da sura ta waje tsaf. Ibrahim ya fara shigowa sai yake cewa wannan kada fa ki hana mijin naki komawa fa. Hamza ya shigo wanda da alamun dawowar shi kenan daga unguwa a lokacin. Wani kallo yake min inda nake mai sanin da zuwa ɗansa kila lallausan murmushi alamar amsawa. Ya isa gurin da Umma take a kofar ɗakinta yana mata sanne da gida. Inda ya juya take cewa abinci fa yake ce mata shi zan je na ci. Ai ga abincin a nan bari na ɗauko ma ka ci ko. Ya ce zan turo Aisha ta ɗaukar min a can zan ci don akwai abin da zan yi a ɗakin. Kamar za ta yi magana amma kuma sai ta ja bakinta ta yi shiru sai dai bata ji daɗin nisan ta da ɗanta da ake son yi mata ba. Tun a cikin dare yaya Hamza ya ce min washe gari na shirya za mu tafi unguwa gidan wani abokin karatun shi. Na ji wani iri a raina don na san cewa wannan fitar namu zai iya jawo mana matsala ga umma. Amma ban da halin musawa don haka na ja baki na shiru in ga yadda za mu kwashe da ita. Kamar kullum washe gari na kammala 'yan ayyukan da ya dace ne, Duk da umma ta ban wanki ne musu amma sai na kammala da wuri kafin ya shigo gida. Da wuri na ɗora, girki ma da wuri na ɗora har umma tana masifa wajen me zan ɗora girki da wuri ya huce ya sanyi kafin a ci. Hamza ya dawo gida da ɗan saurin shi ya shigo inda ya samu na yi wanka ina shiryawa. Wata a tamfa mai adon gashin ɗawisu na saka ta da ƙara ɗan gyara fuska ta da kyau. Daga ɗaki ina jin murya Umma tana cewa Hamza wai me kake son komawa ne ne? Yanzu da rashin kunya matar ta ka za ka ɗauka da rana tsaka ku fita kowa na ganin ku kana nuna wa mutane kuka kuma marasa ta ido ko? Hamza ya ce Umma ba haka ba ne, na ga cewa shi wannan abokin nawa matar shi ɗanta bai da lafiya shi yasa muka zo tare da shi ya bani lift. Kin ga bai dace a ce mun koma ba tare da ta je ta wa yaron sani ba. To, sai kuma aka ce ku je da ranar nan kirikiri kowa na ganin ku haka ko? Umma ba haka ba ne kin san yanayin garin shi yasa za mu tafi yanzu. Ta ɗan yinar musu. Oh, ashe ma sai da ka gama shirinka. shine ka zo faɗa min kai ga mai mata ko umma ki yi hakuri na yi kuskure ba za mu ƙara ba ko yanzu dan na riga na aro mashin ɗin hadi ne da mun fasa to har na zuba wa mashin ɗin mai ne shiru dai tana ɗan kaɗa kai tana nuna alamar cewa akwai magana gaskiya to jinan idan za ku fita ka tabbatar da cewa kun bi ta baya da ita don ba na son abin nuna rashin kunya to umma mun gode sai mun dawo ai gidanmu ba nisa ne da namu ba can ƙasar layin suke gurin sabbin gidajen da aka yi kai ka sani kana wani rabar kafa wai kai mai mata ko har ina mata take a ba haka yar fayo da ita wani iri hamza ya ji a shi dan dai shi a ganin shi wannan yarinyar bata ci a dinga mata muzanciya ka a gidan nan ba dan ta taimaki rayuwar shi sosai da ita umma din bata iya ganewa ba sai shi kadai Ɗaki ya shigo ya same ni zaune a bakin gado yanayin yadda ya same ni ya sa shi cewa mai kuma ya faru duk da ya san cewa na ji abin da Umma ke faɗi. Cikin ɗan ce murya nake cewa yaya idan har fita zai sa ran Umma ɓaci mu fasa mana. Idan kin shirya ki tashi mu tafi kawai. Amsar da ya bani kenan a takaice. Na miƙe tare da ƙoƙarin jawo ɗaki na don awakin mutane da ke shigo mana. Ɗakin Umma na nufa tana zaune ta miƙe ƙafafuwan da dan zafi ake ranar tana shan iska. Na ce cikin sanyin murya irin nawa, Umma za mu tafi. A dakile ta ce min a dawo lafiya. Sai da muka fita ne naga ashe a saman babur za mu yi tafiyar. Ya shiga shagon shi ya fito da leda baka da ba a cikin shi yana miƙa min. Ibrahim ya ɗan leko daga shago a lokacin nawa mashin yake cewa yau ta ɗaura an samu sake kenan a dawo lafiya. Na yi ɗan murmushi kawai don ban iya ba shi amsa ba saboda ina ganin girman shi har yanzu kunyar su nake ji sosai. Daidai za mu ɗan sha kuna fita daga lungun mu mai mashin ya Mai mashin ya goyo kubura wacce ta bi mu da kallo kamar tana mamaki. A kofar wani gida mai alamar ɗan hali a gidan dan gidin zamani, muka tsaya da mashin ɗin yake ce min na sauko daga bayan shi da nake zaune. Ina sauka ya gyara tsayuwar mashin ɗin nasa da kyau, yake min iso da cewa na shiga, na yi sallama na tambaya idan Mansur yana ciki, a mishi sallama. Gabana yana faduwa na shiga gidan inda nake jin wani iri a raina don ban saba shiga gidaje ba. Salama ya nake inda na ga ɗaki mai alamar akwai mutane a cikinsa don takalma a ƙofar ɗakin. Sai ya ga ƙarar TV yana tashi daga cikin ɗakin inda na ƙara ɗan matsawa ina ɗaga murya na da sallama. Wata mata fara ce ta leko daga ɗakin tana rike da yaro a kafaɗarta. Da gani 'yar boko ce tana min kallon mamaki. Na ce ina wuni ta amsa da lafiya na ce wai idan mai gidan yana ciki Ai mai sallama a waje ana sallama da shi a waje. Juyawa ta ta yana rike da labule tana cewa, kai ake wa sallama. Inda na ji mijin yana tambayar waye ta ce wata yarinya ce ban san ta ba ina gani ba yar ba yar bangaren nan ba ce. Mijin ya fito babu riga a jikin shi abin da ya sa ni saurin kawar da kai na gefe ina cewa ina wuni. Ya amsa da lafiya na ce wai ana ma sallama a waje. Rigar shi mata ta yi miko mai yana sawa inda ya dan fito ni kuma ina tsaye a inda nake. Ya ɗan zo ya wuce ni, ganin ina tsaye ban shiga ba. Matar cikin ɗan kallon kallon da muke wa juna ta ce shigo mana daga ciki. Na shiga da sallama ɗaki ne mai adon zamani TV da DVD sai kayan kiɗa ga kujeru manya set a falon. Muka ƙara gaisawa tana ce min ban ko gane ki ba na ɗan yi murmushi tare da dukar da kaina. Muryar mijin ne ya shigo yana ce mata daga waje ashe matar Hamza ce fa. Ta ce Hamza, mana Hamzan kenan diya? Hamza Cosmet ina da nake baki labari mun haɗa a school da shi. Ta ce, "Ok, wannan ka ce tare kuka shigo da shi kenan." Tambaya ta ne da cewa yaya mai jikin da sauki ko ta ce gashi ai ya samu lafiya. Dama ƙin ce sai dai bata fito mai sosai ba ya samu lafiya sosai. Na mika hannu na karɓi yaron take cewa wannan ɗan kiwar ai ba zai zo ba, dan bai da yarda sam. Yaron ko ya ƙara lafiyawa a jikin uwarshi tare da ɗan sako min idanuwan shi da yake limshewa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'ani.